wanda a kwanakin baya majalisar ceton ƙasa ta kora dangance da haka abokan aikinmu sun zagaya domin jin ta bakin wasu 'yan ƙasa kamar haka lillahi rabbil alamin mun gode mu allah muna godiya insha allah allah ya taimake mu ƙasar niger al'ummar nijar malaman niger sarakai nijar maza da mata muna mutane daga barka allah ya gwada muna bayan gwagwarmaya bayan kokarin da mutane suka yi ta yi an yi karatun kur'ani a ko'ina a ƙasar nijar zuwa waje mun ga al'umman musulmi na ƙasashen makwabta daga najeriya zuwa benin zuwa daga burkina da mali a ko'ina mutane suka taimaka mana suka yi mana addu'a shi da dare ma mun ga mutanen ghana sun gamu a kumasi a masallaci suna addu'a allah ya karba mun yi addu'a allah ya bamu mu ya zama ƙasa wanda babu soja na waje wanda ya zo ya hana mu sakat allah ba mu yanzu labari wanda aka ce mutanen faransa ta hiya za su yi allah sa su ta yi kuma allah sa kasu dawo kasu kuma cika kasan kuma ko bayan wanga mulkin soji wanda za su ɗauka ƙasa su kiyaye amana ka a bari kuma wannan mutane su dawo an faransa sun tahi akwai wasu wanda suke dan su ma a yi kokari a yi gwagwarmaya su ma su tashi su tai mun ji jiya abun da shugaban kasan faransa ya ce ya ce da ambasadacin shi da 'yan diplomatikin shi za su ta su bar kasan mu da sojawan mu dai mun shi daɗi wannan amma ba za mu sakin kanmu ba ne yanzu ne ma za mu kama kanmu don su tahiya paske mun san nasaru mun san da 'yan sheri ne cenan yau ko sun ce suna tahiya mun san da suna iya wani abu cenan kamar su gayi ne mu gwada farin cikin mu mu koma bayan mu zamna cenan su ko su yi abin da za su yi ba mu raida da wannan mu sayawa ne za mu yi insha Allah eh, wannan da muke nan gayi insha Allah za mu yi ta yin shi za mu saya bisa rompoint eh, escadri bisa rompoint francophonie rompoint cesième rompoint haroban duk inda rompoint ya ce insha Allah sai sun tahi kuma wata guda ne mu za mu basu suka ce a basu wata uku bayyuwa ba su ne za su gaya mana abin da za a basu ba mu wata guda ne za mu basu tunda suna da kaya su ɗauki kayansu da su da ambasadacinsu duka su ta yi su bar mun kasan mu tunda kasan ga tamu ce yau dai rana ce allah gwada mu ta wurin ciki abin muka muke ba yau ba ubangiji allah gwada mu shi har dai kama daman ma tun lokacin da cnsp suka yi juya mulki wannan namu na kama karya abinda da allah ya muka fara tambaya a wannan abin mu tun lokacin ta da muka fito wurin goyon bayan su mun goyon bayan su da cewar su kone horon shi kuma bisa kasa a goyon ba da kai tsaye bar su kawai ɗaukar mataki shine na korar faransa ta ƙasar nijar saboda wannan muka jinjina musu yadda ya kamata kuma ubangiji allah ya sa a kwana a tashi a kwana a tashi yau ga turawa da kansu matsatsi da muka musu a nan da muka matsa musu lamba kaimu da muka sa ya sa dole sun saka duniya ta tabbata da ɗan Nijar yau ya san ciwon kashi ya san abin da yake yi tun daman taushe mu ne aka yi game kai da wasu tsararu da suke nan gurin wanda suke taushe talakawa don saboda su biya bukatunsu su ne saru su game kai suke cutar talaka ubangiji Allah ya kawo ranar da levensis na watan da ya shuɗe na watan juye sayan space suka taushe wannan suka sauke iko daga hannun suka maido to tun daga ran nan muka ɗauki ƙudurin aniyar cewa an allah yarda duk wani abu da nasarar horon shi ke sama a nijar za mu gabayin shi za mu rabu da su kwata-kwata a rabu da su kowa kama gaban shi a ci gaba da sanarori da 'yan kasa ke yi na goyon baya ga majalisar ceton kasa ta cnsp ko a yau ma al'umma wasu unguwanni na nan birnin yamai kamar haro banda kalle amiru da francophonie sun fitar da wata sanarwa kamar haka na nuna goyon bayan mu ga sojayen namu da suka doci iko muna ba su goyon bayan namu dari bici dari mun gode mu yan nijar kuka gaba daya kuma Eh, abin da muke so ga sojawa da yan nizar duka gaba daya kun ga wanga gwamnati da muka fara mutum bai saya wanda ke koraka bai saya ba muna neman ga dan nizar duka mu tashi sai mu kore wayan gan nasaru da ke nan mun ce mu fitai sun ki tahiya insha Allah ko sai sun tai sun gurmun kasan mutum da kasan namu na gado ne su ba nasu bane eh abin da mun nike kira ga sojawa matasan da suka shiga cikin wanga gwagwarmaya in allah ya so muna so a kama musu a kama musu su ce kasa gobe su ce rici kasan kenan duk abin da ake a dama da su duk abin da ake a dama da su eh muna goyon bayan su dari bisa dari eh muna allah wadda da wunga eh, sanction da sai da yawo da imowa da union european da france suka dora muna muna Allah wadda da su su ta yi su bar mun kasanmu mu yi aikin kasanmu muna ba da goyon ba mu ɗari bisa ɗari na farko na farko an samu ƙasashe na sai da yawo wanda saboda kawai mun ce mun goyi bayan sojojin ga muna so su nemo mu yancin kanmu ƙasashen shaidawa suka aza dokoki na gairabar dalili waɗanda ba su cikin doka waɗanda sun saba ma dokokin ƙasa da ƙasa sun saba ma addinin mu ma da tsamar rayuwar mu gaba ɗayanta muna tar da Allah da wannan dokoki da suka azamu na uku muna jawo su kan cewa dukkan ƙasar da take sanyawa a kanta za ta kawo ma Nijar hari suna waƙe ne Allah muka sanya gaba kuma da iko Allah Allahu Akbar akan yanci ne kasumance Nijar ba irin ta da ce ba inda za ka mu turji na banza na wahi a kan faturi ɗin ƙasar nan sai dai a mutu gaba ɗaya ba magana ja da baya akwai ƙasashe ire-iren su mali burkina gine wanda suka ce in shahe ƙasashen sahel za a sai dai a shahe akan goyon baya suka ba nijar ba su ja da baya to ku yan kasa ku sanya a kanku wagga lutu ba mun ƙare ta ne ba wargi-wargi bai sanya surawa su tahi mun ce ambasadar ya tahi sojojin su tahi sun ce ba su tahiya mu maciyata ne mu talaka ne to talaka ya ce a tai a bashi gidan shi a tahi a bashi gidan sun kiya akwai kasashe aljeri moritani kasashe ne wanda suka kama mu goyon baya suka ce su suna tare da nijar duk abin da ya kamata wanda za su taimaka mu da shi har mu samu 'yancin kanmu sun ce suna tare mu su ma muna godiya gare su na ƙarshe shine an kasa kasashe ta sahel alliance ta du sahel wannan kasashe sun gane wagga sai da yawo annabi mai ya ce shi yasa suka taso tsakankanin suka hada suka wannan kasashe to don haka muna murna da wannan kasashe da aka sanya kuma muna kawo goyon baya ɗari bisa ɗari allah ubangiji ya sa wa'in ga sojawa namu ubangiji allah ya kama musu muna nuna godiyanmu ga 'yan ƙasar niger wa'anda tun da suka ga an yi kudeta suka hito da bibi da bibi don ganin cewa sun ba da goyon bayan su ga ga shugabanni da suka zo suka yi wannan juyin mulki sannan kuma muna shinshinawa ga dukkan 'yan ƙasar nijar wa'yanda sun ka nuna kishin ƙasa wa'yanda sun ka gwatanta ma baƙi wa'yanda ke son su cuta muna da dukkan sun cire huta dukkan sun hana magani shi zo wajenmu sun hana abinci ya zo wajenmu 'yan nijar sun ka nuna cewa sun iya eh, rikon kansu da kansu bayan wannan kuma muna ba da haɗin gwiwa ga ƙungiyar cnsp bisa ga tahiyyar da take yi na ganin cewa ta kawo kwanciyar hankali da tattalin arziki ya bunƙasa a cikin ƙasar nijar muna kira ga 'yan ƙasar nijar gaba ɗaya eh, da su maida hankali don ganin cewa sun ba da goyon bayan su ɗari bisa ɗari saboda mugu har yanzu bai aje makami ba ga su aje makamai bayan wannan e, muke nuna mun kai tir da allah wadai da wasu halaye na kulle-kulle da luge-luge na sakataren majalisar ɗunkin duniya wanda manta da majalisar ɗunkin duniya ta ƙasashen duniya ce gaba ɗai yake son ya ba da goyon bayan shi ga faransa da wasu kasashe biyu na afirka ta kudu don ganin cewa ya taushe incin ƙasar niger bayan wannan wato muna kira ga 'yan niger eh, komi ya samu su mai da goyon bayan su su ƙarfafa ayyukan da suke yi na ganin cewa eh, wanga ayyuka da an ka kama na cnsp mu cimma gurinmu sai kuma a jihar difa a garin tumur inda maza da mata har ma da matasa sun fito da fifi domin nuna goyon bayan su ga majalisar ceton ƙasa ta cnsp abdulrahman bukari tare da haruna na dauke da ƙarin bayani daga difa. mazamna garin tumur maza da mata har ma matasa su ma sun fito da fifi a ranar ladinan da ta gabata domin kawo goyon bayan su zuwa ga majalisar cnsp a safin farko jinal da brigade abdulrahman chani a tsakiyar wannan fitowar da babban jerin gwano da ya isar da su har zuwa meri inda anan ne suka gabatar da sanarwa kamar haka muna gode ma allah ta'ala da ya tara mu a nan kuma abin da ya sa muka taru shine na farko mu kawo ma sojan goyon baya dangance da juyin miki da aka yi kasar niger wata da ya shuɗe wannan kenan population na tumur mutanen tumur yau tun hutu da fifi sun kawo goyon bayan su ga soja sun kawo goyon bayan su da gwamnati na rigon kuriya to abubuwan da muka hodi a takaice shine mun ce gwamnati wannan muna jinjina mishi da ya kiraye babban taro zaman taro da za a birnin yame wanda hukumomi na ƙasa gaba ɗaya za su halara musamman ƙungiyoyi na farin hula da matasa da mata da kowa da kowa da ƙungiyoyin 'yan sindika za su je sun su tautana muka ce mun yi na'am da wannan kuma mun jinjina gwamnati game da wannan na biyu muka ce muna jinjina gwamnati da ya kirkiro wannan gaban hukuma na yaƙi da cin hanci da rashawa da wanda mutane da suka yi batakala da dukiyan kasa na gaba kuma mun ce muna kawo goyon bayan mu ga gwamnati dangance da wannan menas da na hare-hare da ake so a kawo ma Nijar musamman ma da Faransa take so ta kawo da su da kasashen waɗansu kasashen sai da yawo mun ce mun yi Allah wadai da wannan kuma muna kawo ma su ja mu goyon baya dangance da wanda muka ce kuma soja su ɗauki matakai su kawo tsaro cikakke a cikin ƙasar difa yadda mutane za su koma garuruwansu mutane za su koma su yi aikinsu mun ce kuma su ɗauki matakai na tsaro su kawo karshen wannan sace-sace da mutane da ake yi na ƙauyuka da suke taya suna adana suna neman kuɗi mun ce kuma gwamnati yanzu dangance da damana da bai yi kyau ba a kasan difa mun ce gwamnati tun da wuri ya hangi wannan abu ya dauki matakan da suka dace don ya rage mata talaka da yin wannan rashin damana da aka yi wakilan kungiyoyi daban-daban da suka halarci wannan haduwa ta garin tumur kowanne daga nashi gefe ya yi kira na musamman domin ganin da al'umma sun zamanto tsintsiya madaurin ke daya wannan kuma domin kama ma magabatan cnsp a cikin wannan kokowar ta neman yancin kasar mu idan allah ya kai mu nan da mako guda ne za a soma karatun boko a nan fadin kasar nan na bana dangance da haka ne ma ministan da ke kula da sha'anin ilimi da horo madan elizabeth sharif ta jagoranci bikin tura kayayyakin aiki na makaranta a cikin jahohi da gundumomi da ƙananan hukumomi da ma duk inda ya kamata ministan ta ce nan ba da dadewa ba 'yan makaranta da malamansu kowanne zai samu kayayyakin aiki a cikin lokaci kuma ta ce da fatan za su mai da hankali ga karatun yadda ake bukata daga nan ya mai yanzu sai mu isa a cikin jihohi a jihar ta da magaran inda aka gudanar da wani taro na majalisar mashawarta na da'irar birnin da magaran kasim mutari na dauke da karin bayani kamar haka An gudanar da jawabai da dama albarkacin bude wannan babban zaman taro karo na uku na majalisar mashawarta a wannan babban birnin da magaram kuma a wannan shekara ta 2023. Da farko jawabin magajin garin da magaram shugaban majalisar mashawarta Malam Abdullahi Balarabe wanda ya kawo goyon baya ta dukkan kwansaye na birnin da magaram da kuma al'ummar da magaram gabaki daya zuwa ga shugaban kasa cani Abdurrahman bugo da kari shugaban majalisar sojoji domin ceton kasar nan haka kuma da gwamnatin hucin gadi ta kasar nan tamu a ƙarƙashin jagorancin firaminista ali muhammad lamin zain in ji abdulrahim balarabe kar ka je kar ka ƙara duk waɗansu abubuwa na tada zamna tsaye duk waɗansu abubuwa na wariya duk waɗansu abubuwa na handamar dukiyar gwamnati ta ƙare dai tun daga wato wannan ragaman mulki da sojojin ƙasar nan tamu wato su karɓa don haka abin da ya kamata kawai mu koma kan aiki tukuru cikin ƙasar nan tamu abin da zai hudda wannan birnin da magaram jihar mu da kuma ƙasar mu gabaki daya daga cikin irin wannan mawuyacin hali daga nashi wajen gwamnan jihar da magaram kanal isu labo ya nuna cewa. A ranar wato 26 ga watan Agusta na wannan shekara da muke ciki, dukkan merori na kasar nan tamu, dukkan shugabannin majalisa na jihohi na kasar nan tamu a ƙarƙashin ƙungiyoyinsu guda biyu, IMN da kuma Larini, sun gabatar da wata sanarwa ta ɗaukar alƙawalin cewar za su kawo dukkan gudunmuwar da ya kamata domin tafiyar kasar nan tamu ta ci gaba ba tare da wata wariya ba ba tare da waɗansu al'amuran siyasa ba don kawai neman ƙasar nan tamu ta kowane fanni da al'ummar mu wato sun ci gaba don haka in shi gwamnan sha yana da kyau wannan alkawali ku rike shi babu zancen al'amuran siyasa an soke su babban siyasa mu babban farti mu a cikin ƙasar nan ita ce wato jamhuriyar Nijar. saboda haka yana da kyau a yi tsantsan game da haka daga bisani sai da aka saurari jawabi na jan hankali da goyon baya da galgadi daga wato shugaban majalisar mashawarta na jihar da magaran amadu hassan da kuma sultan na da magaran mai alhurma alhaji abubakar sanda umaru zuwa ga dukkan wato waɗannan mashawarta game da irin ɗumbun ƙoƙarin da suke don tafiyar da waɗannan ayyuka da suka rataya a kansu mu sanar da kowa ƙarshe zaman taron zai tattauna bisa kan muhimman abubuwa wato guda biyu daga ciki akwai maganar tafiyar da mana. da kuma shirye-shiryen tunkarar wato wannan komawa lakwal ta ɗalibai baki ɗaya a cikin wannan jiha wato ta da magaram abu ne wanda ke da mahimmanci kwarai da gaske. A jihar Agadis, mataimakin magatakardar minista kiwo tare da gwamnan jihar suka kaddamar da bikin hudun dabbobi Ibrahim Sumaila ya aiko mana da ƙarin bayani. ma'ikwantan koli na majalisar eh, ceton ƙasa da gwamnatin mulkin wucin gadi duk da halin da ƙasar nijar take ciki da al'ummata sun nuna suna masu kakkau da sha'anin rayuwar makiyaya da bisa shansu a nan ƙasar ta nijar na fudo wani sabon salo na tsarin fudi a wajen dabbobi manya da kankana na kare lahiyar su kambacin sallallasan gishiri ta shekarar bana alibi da ashirin da uku don shi ne a ranar asabar da sahe a cibiya ta tarihi ta sallar lasan gishiri a ingil jihar agadas aka soma a hakumce aikin wata taura mai yin hudi kyauta a wajen bisa bisashe lalle na gode da kunka bani dama fayantar da mutane menene yasa bana aka yi wannan an ka sake ma kirsale salo abinda sa aka sake ma kirsale salo dabar yana dangance da labar rashin abinci karamcin abinci da an ka samu bara kenan ba tabbas ba ne makiyaya su zo bana sosai kuma ya zamanto da cewa ke bana ma da mana har yanzu dai ba kamar da ake santa ba sosai kenan babu irin wannan cewa da ya kamata a ce ana son a same ta kuma e, dalili da yasa aka ce shi hudan shanu za a yin shi cikin jiha agadas jiha da magaram jiha difa jiha mura'i da jiha tawa saboda ne saboda wannan babban hukuri da muka dai wuce mun samu kashi 45 bisa ɗari da muka guda a wajen fannin shanu kashi 73 bisa ɗari wajen ƙananan dabbobi shi kuma kasar niger ta ɗauki niyyar ta bi sahon duniya gaba ɗaya sahun duniya gaba ɗaya ne menene an ce na da dubu ishirin da shekara talatin ana son ciwon za a kasa ai hudu na kanan dabbobi wanda aka ce ma pest diphtheria mai wanda kasa zawo da mura gaba ɗaya da ciwon huhu na wajen shanu ana son nan shekara dubu ishirin da talatin a ce an mulkushe wannan ciwon da kanan dabbobi shi na shanu ba a iya mulkushe ba mai ana rage mai kai to sai zama to hudu da mun kai ba mu kai kashi 80 bisa 100 duka da hudu da mun kai shi kuma ana son a murkushe shi ciwon kanan dabbobi da rage mawan cakari dole sai an kai kashi 80 bisa 100 to sai zama to dangance da mun samu magani cikin latti wajen watan karshen watan afril shi kuma da jiya kasa mayu mu amma bar wannan hudun sai zama to kashi 45 da mun ka samu wajen shanu da kashi 73 wajen kananan dabbobi kenan ba a cimma gudun da aka so ba na majalisar kiwon lahiyar dabbobi ta ce na kashi 80 don ku samu unwani da wannan eh, kirsale mu yi da ba za a yi ba da makiyaya suna nan su tu wanda ba su samu hudu da mun kama hudu ba ba mu samu mai masa wannan hudu na mayan shanu da kanan dabbobi cikin wannan shawarwari da na wari insha Allah. jihar agadas jiha ce madubi game da tsara haduwa ta makiyaya mai sunan kirsaye tun fil azal inda ilahar makiyaya taushik daban-daban sukan halarto a yi shagulgula na al'adu wannan karon lalle sabbin ma'ikwantan ƙasa na cnsp da shugaban ƙasa janadi brigade abdurrahman chanin sun kawo sabon lumfashi ga tsarin wannan sallar ta kirsale 2023 a lokacin soma sabgal an saurari jawabai da suka fito daga wajen mai masaukin baki magajin garin ingel sannan shugaban gundumar ingel da wakilan makiyaya sannan shugaban mace ta jiha muhammad anako kamin gwamnan jihar agadas ya ɗo magana shi na brigade da ibrahim ma isa wanda bayan ya isar da saƙon gaisuwa na dan uwanci na shugaban kasa jina da brigade abdulrahman chani da gwamnatin wucin gadi ya bayyana irin cikin wani irin hali ne ake yin wannan bikin sannan ya faɗi muhimmancin da gwamnati ta ba wannan kamfen domin kare lahiyar dabba kamin daɗa mataimakin magatakarda na ministan kiwo ya yi jawabin su mafudin a hukumce na togogin na ƙasa a cikin jihar agada muradi ta zandar da difa daga nan ɗaya bayan ɗaya a soma da mataimakin magatakardar ofishin ministan kiwo da gwamnan jihar agadas da shugaban mashi shawara ta jihar agadas da ya martaba sarkin abzun da wakilan kusoshin jama'an tsaro wato da kuma waɗancin su farar hula su soma yin wannan fudi na kare lafiyar dabbobi. har ila yau a jihar ta agadas albarkacin wannan sallah ta hudun dabbobi an yi sabkan alkur'ani mai girma a garin a ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin abzu umar ibrahim umaru ƙarin bayani a cikin wannan rahoto barakalla sarakunan galgajiya da hakimai da mayan malumai akan shugabanci mai martaba sarkin abzum alhaji umar ibrahim umaru wato suka haɗu a fadar masarautar abzin ta ingil inda suka yi karatun alkur'ani mai girma tare da kama addu'a domin allahu subhanahu ta'ala ya kare ƙasar nijar da al'ummata da magabatanta mai martaba sarkin abzin alhaji umar ibrahim umaru na godiya zani ga eh, mai girma fj da mai girma gwamnan jiha wanda shine wakili na farko Eh, na shugaban kasa shugaban cnsp general da brigade abdulrahman shanida da suka kawo mana ziyara a marmakin wannan sallah da ake ta hudi yau barkun san kirsale lokaci ya kure kuma rashin damana mai yawa sai gwamnati ta kawo kuma wani salo na a zo a yi furi na dabbobi to a mamakin shi sai muka ce bari mu kawo ta mu gudunmawa mu sarakunan gargajiya a cikin departamakin ingal da malumanmu mu ka ta mu gudunmawa ga kasanmu mu ka mu gudunmawa ga shugabanninmu domin wajibi ne ko da yaushe shugabanni ana yi musu addu'a domin Allah ya kama musu bisa ga jagorancin da ya azabu su shi Allah ne ya sa wannan jagorancin kuma kenan dole a roƙe shi ya ba mu eh, taimakon shi eh, na biyu eh, muna kai eh, roƙo gare shi domin ya kama ma sojojinmu da dare da rana suna tsaye suna tsaron ƙasa domin ya ba su sa'a da duk wani hari na waje ko na gida da eh, za a tunkaro su Allah ya kama musu Allah ya ba su ƙarfin gwiwa na tsaron ƙasa inda suka saba yin shi muna kai godiya mu ga saraki da muka yi tare da su wanda dare da rana kuma ko da yaushe mana ci gaba da wannan du'a'i da roƙon Allah kamar yadda gwamna ya ce domin ƙasarmu domin shugabanninmu Allah ya ba su ƙarin gwiwa na jagorancin ƙasa sai mu ce muna kai mu ga duka al'umma da suka karɓi karin da muka yi a nan fada sultan ta ingal domin a roƙi Allah ya taimaka mu ƙasarmu ya ba mu damana mai albarka